subhanallahi subhanallahi me yake faruwa wata ranar mayu kake ne kai wallahi zan buge hannunka sai zaka zaka sa mana barkono kai ce kai kiran burwa barkono baushe ashe kai matsafi Allah ina ofisa a dawo daga haka daga ina a dawo daga nan haka na ki oh, oh ofisa dawo daga nan eh, ba zan dawo ba hamba hamba hamba baushe hamba eh, wannan fa ne kake me ya baka alhamdulillah wa Allah da annabi ku daure gidan nan amma ka dau hakkin wallahi ya me dauka ina dauka labai ne sa tiya gas akan me zan ta gas wallahi na dauka tarzoma ake ina zuwa karfa karfa boshe wallahi zamu rigima da kai yana da asma fa burwa a kanye ka saurara to Allah saurara kalmarki na daure gidan nan ne saboda muka kai dana ku daga eh. mu ba muka shiga daji sai mu daure shi wannan daji ne inda mayu a gidan ba Baba, mun daure su yaushe nazo inda mayu a gidan ba na riga na ai Allah na daure su da ai Allah hamba hamba hamba subhanallahi wannan fa burwa ah ah ah, ah obisa obisa masha Allah Masha Allah. Eh, eh, ka zuba mu ruwa? Eh, ka zuba mu ruwa? Ta ce uban ta kumburwar. ka zuba ruwa? Ta ce uban ta kumburwar. Uban kuma wace ta ta ce uban ta. Ta ce uban ta kumburwar. Ina babu ruwa. Ta ce uban ta kumburwar. Baushe. Ta ce uban ta kumburwar. Ta ki mutane hauka. Baushe, baushe, baushe yana bai ne fa. Ne yana bai. Dan ka fara kaji. Ustazu, gafara ne maganin cikin nan. Gafara. Baushe, hukuma ce fa. Ashe gaba da gabanta. eh ai ka ga mun same ainihin maganin sa eh gaskiya ne eh, idan ya kare mana wannan abun nan ga kumburwa ya zo gaskiya ne sai kumburwa ai maganin sa gaskiya ne eh kumburwa boshe <laughs> kumburwa in ya isa da ya tsaya mana dalle kumburwa sai tsaya ba kumburwa ta yi ta yi maganin na ga muku da shi eh. da kuma na shigo gidan nan za ka yi maganin ni abin da na duba dama eh. na shigo gidan nan ne saboda in gani da mayu ko ko babu to ofisa mai kuma kaga da yana wannan ofisa mai ne kuma kaga da kana hayakin nan fa sai na ga labai yana dan wani jiji mai ne to wai shi ita kumburwa dan ubanta a kumburwa ka zaga ito ubanta mata kumburwa a a a a kai bauje ya hakuri ya hakuri kumburwa ka zaga hakuri ainin ka taba ni na mai da kai ungulu kai din kore kuwa dala mu jaraba Allah sai mai da kai Allah mu jaraba bauje eh, dan Allah ayi hakuri sai mai da shi ungulu wallahi muna fita dawo mu je mu kwana kana magana zaka uzuru a ina kana fara a gurin wallahi ko mai da kai shago ha kar ka ƙara sashe baushi ya hakuri ni abin da ya bani haushi eh to kai ina ne dakin naka ba to gashi nan sai dakin ka eh to kai ba mai bane eh tunda baka gudu ba kai ba mai ka ringa kula da mu da iyalai na ina dan kasa a hannun ka har naka nan duk a eh. ringa musu da wannan ko bana nan wannan ka kada ko bana nan to shikenan yagwa ka shiga ka ce da ita me kike so in miki in mata turare yagwa kai mata turare eh babu komai yawwa wannan kuma zai dawo sai ya biya ni wannan eh ka san daga ka dabo wannan kuwa a'a karkashin cikin kogon kubwa a ba dako ba lalle baushe ai ni tunda ka koyi labai na san zuwan ka gida na ko alheri ne saura mai gidan ita kanta kumburwa <laughs> me zan gani haka ai makara ce Baushe! Rashin mutuncin har ya zo kai na? Me ko rashin mutuncin? Makara a gida. Ba zan kawo makara ba, kai baka da hankali ne. A banza nake shiga. To ka shigar da ita dakin ka mana. To ai ka jingina jikin daki na? Da Allah ka dakata. Wannan fataga ta ce. To in taka kace ba za ka yaya. ba zan zo tsuma kaina ba ina fita dawa mahaukaci ne to dan zaka zama kanka sai ka zama a kusa da ni ka ga malam ka dauke ta daga jejin tukuru na dauko ta can tukuruwa daga na dauko ta nazo na aje ta nan zan tsuma kaina ne ah. dan fita dawa yalla bai in na tsuma kaina ne magana yalla bai ya wannan ya ta tsimi ce ina karasa ya kawo min makara ya kusanto min da mutuwa wannan gaskiya ne ka ji matsorocin wobi ka ji matsorocin wobi wallahi tsoro ke ji wannan ai ai masallaci kaita ina ya zaka tana wannan da zan tafi da man kuɗi ka zo ka tsora ta za muke shiga dawa kai in za ku in za ku shiga in za ku shiga filin ba sai ku assalamu alaikum masha Allah me yake faruwa wani wayan bakara ce na kawo din zuma eh, kai na shi da ake tan wani tsami wajen nan ya zo ainihin tunda shi baushe namiji ne dole ya rika nuna muku shi namiji ne saboda Allah wannan tsimi ne kuma a ka'ida mu a al'ada da muka sani ainihin makara ta fito don ba na manta wata muna gyaran masallaci muna matasa sai da na shiga aka kewaye da ni unguwan nan tsaf akan makara to saboda mai ita ba ta fitowa ta koma ba tare da an sa mata mutum ba to ka ofisa sai a dan dora ka akai dan zagaya da kai tukunna sai a daidaita da shine baka ji daidai ba eh, duk cikin zumi baka ji daidai ba kar sa abin da ka zaka zaka so dan sanda sai kawo na makara ko ta ji charge of zaman makara to menene malam ji mana to tunda ka shiga sai mu kai ai kai kamata dole wa ina zuwa kai tunda ka san mutuwa eh kai kai kai baka sani ba eh? dala abin da nake tambaya ita makara in ka zo ka aje ta ka tsima kanka ba ka tsere ba kai daidai hawo mu dura ka wallahi ba shi ba kai ka zami saboda ni kai na zo kai san kwata ba kaji ah, saboda kawai kun a cikin nan gidan ni kai sai a wadace sa cikin makara to ai gwaji wallahi ba isa ba wallahi ba za gwada kai wallahi ba isa ba da zaman sai dama makara ta gwaji sai ka zo yaki kuwa wa kai eh, wane ne yaki can aje ji gudan yaki kuma yaki mahaukata ne tafi sai a zo dora cikin wani ne kar ku bari ka ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina da turare wanda na kashi daga jabalaka eh ka bari mu saka a ciki gwaji tsawon kwana sai da gwaji kai uban yan tarayya ne ka shiga ciki ba dora ka to ban da kawo ta ba ba ko da wannan gudawa ka ciki ba ka da ka fara ka me shi ne bari gyara san ta da kare ina wai he jas zan mu da baka ciki ba zan zan fa fake ala he to a ah, oke ai to o bari guri na ba san irin ka wai ruwa ta zuwa ah, ah, saka shi ai ne ka saka shi ai ne na rike shi sai wuce eh, eh. da bari shi ai ai hai hai makara no no sai gudu ba sai gudu ba kai kaga ya muku wayo da fareti ya gudu to to tsaya to ta yi amfani makaran nan eh ana ga maka akwai almudu tsaye a gidana ba na ga muku ba ustazu ba na ga muku ba shin da dai shin da dai maka eh, yallabe ya gudu eh malam bashir ta bada musu ba komai ai gwaji ne to ita mai dakin naka gwaji sai dai a sata Allah gwaji to ke ba sata sai dai a sata ki ba sata ka sai a ba gwaji bane da Allah gwaji kai sai gwajin sai me in an gwada ni ai Allah bai ne mai abun nan waye shi Allah bai ne mai almutsutsai kai ba kai ma a babu a babu ta da shikenan babu mai kika shikenan da Allah ni na samu kwanciyar hankali ya ban mace ta take firgita eh, kamar yaya karka da mai yaya yaki tafaddal yarinya kai kana ustaz kazu tafaddal to kai yarinya tafaddal ah! a ka san haka ake gane fa ko ustaz ne in bai da hankali eh. subhanallah ya kamata kai masa ai masa rauqiya alquran ku ayo ni rike rike yi ah, to ni sai mu ta dawan ta dukan mutai wala rauqiya ala du rauqiya sai malamai hmm? an dai to amma an baka shi mutane ba eh karka damu ba dai na riga na gama gwaji na ba eh, ba wani abu ai kar ka ji komai zan dauke zan fita da ita baushe zan zo ka dan bayani wani abu ni ma zan baka lakani zan baka zan baka lakanin shiga kogo yadda ake shiga kogo to irin ku muke ma eh zan baka eh irin ku muke nema insha Allah ka kwana kana wuri eh zan eh, eh kware kwa to shikenan ina son zan dan huta da iyali ne da Allah ku dan ƙara gaba <laughs> wato kana ji ni abin da nake so kai na daƙila ka gane haƙuri kake ake yi ni in banda ina da haƙurin ma eh wannan gidan nan ba zai wasu ba za su zaunu ba gidan ku ne min nahin na gidan ku ne na huwa na zuwa wasu ba za su kaga ka daina nuna ni ga da wanda kuke na kai bai na mun ke da kai yawa eh, da ran da han abin da saka na yawa da ran da han ko ka zauna a gida ko ka tashi ba ruwa na ba ni na sa ka a gida ba Allah ya maka albarka na bashi eh, eh idan kana son mutum da zama lafiya to kar ka sace ka bana mutum nan kusa da na maka magana Eh. ce da kai ka rika cin burkatuwa ka rika cin burkasuwa kai ka ki saboda Allah burkasuwan nan ni fa take dibi ko da fa sai na da burkasuwa amma burkasuwan nan eh anje je ni kawai in ka in ka nan ka in ka nan kai dole sai ka zauna cikin mutane dole sai ka zauna cikin mu wai ni mai kama yadda ni ba mutum bane bai ni mai kama yadda ni yalla bai jimana an ba da dama da Allah ba ni ba da Allah ba ni minti biyu a a da gida a a a na san ka dan Allah da a a da baka ka ci bahun uban ka na baka minti ba ustaz wannan harkar ya kamata ba ta nuna kasancewa. Ai ku ne duk abin da aka yi sai ku ce an yi daidai yanzu ban da rashin hankali irin na wannan bauchi a ce bauchi ka je ka ɗauko mutum ba shi da hankali ka ce ya zauna a gida. Kai mahaukaci. Kai ka rike bakinka. Ban gane rike bakina ba. Ustaz kana gani wani ne a gidan nan ma yanzu ya gagare ni. Shi yasa na sai da shayi na da safe nake zama ba na dawowa sai da daddare. Ku kuka ga dama ya zan wuni ina dole zan wuni. dole in yi wurdi in yi lazimi, sannan in bacci ya kama ina yi bacci na. Ba ba ba wannan ba shi yasa na kirawo ka daga ɗakin ka na ce mu dawo nan mu zauna. Amma ustaz ya kamata a kawo mataki. Mu samu sauran jama'a gidan nan mu taru. Mu yi wa baushe zanga-zanga kawai ya mai da mahaukacin da inda ya ɗauko shi. Idan ma ba za su iya ba ni zan iya. Ai shi mahaukaci ya fi ya fi ƙarfin ayar Allah ne? Ya bai fi ƙarfin ayar Allah ba gaskiya ne. da inda ka samu mutum ka tofe shi da ayar Allah eh iskancin sa sai sai suna ba ma ka ci do ka mun ka warkar a ni na sani wato kun warkar da mahaukaci da Subhanallah!